قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون sai annabi Musa ya kamu kafa zuwa ga Ubangijinsa ya ce, Lalle na kashe wani mutum a cikinsu, don haka ina tsoron su kashe ni a madadinsa, in na je in isar musu da saƙon da aka turo ni da shi.